to يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم to wal al islami to abin nan taruwan musulmi dai jama'a musulmi inda duk sun ka taru fihi a kauya ciki akwai masu ƙarfi wa agani akwai wadatattu wa du'afa akwai masu rauni wa hukara akwai talakawa to ya hata du'afa ila musa'ada masu rauni suna suna neman taimako kun fahimta ko ziyadatan ala alwajib min qibal al a kauya daga wajen masu karfi wa ya kusuhu islam saboda haka musulunci na kwadaitar da musulmi ala tilka musa'ada wa bisa ga wannan taimako na at iya ko wato ta nafila ziyadatan alal wajiba an ce ga zakka bayan kanan kuma ana son ka kara allati kadar qadaruha wanda yake wajiba ita an kasan gurgurdonta don kun ga wajen dukiya ɗaya bisa arba'in kuɗi in wajen dabbobi ne abin nan wajen tumaki ɗaya bisa arba'in wajen shanu ɗaya bisa talatin da ga sunan dai amma bayan haka nan kuma ana son kaji mustahabbi wa min jinsi ko wa min ayi jinsi min al daga kowane nau'i na dukiya ta kunu kowane ne wato akwai yadda an ka ce a bayar wajibi sannan kuma akwai ƙari na mutahabbi wa mal musa'adatu bi tatawwi fa la yuqayyidu an amma musa'ada taimako wanda yake na alheri wato babu nasi wanda ke cewa ga yadda mutum zai sai dai gurgurdan iyawarka don haka gashi nan ya na kama za yin fiƙun suna tambayar ka ya muhammadu su musulmi me suke ciyarwa da an kace ku ciyar don Allah ɗaya Allah zai yin fiƙun wanda suke ciyarwa wasailu eh, na jamu wa kana shekhan zamali tsoho ne mai dukiya fa ala nabi sallallahu alaihi wasallam ay ma yunfiqu min ne zan ciyar daga cikin dukiyata wa ala man yunfiqu kuma wane ne ya kamata in ba kul kace wato ka ce musu ma an faƙatu min khairin duk abin da kun ka bayar na alheri ko wani iri ne kaɗan ne ko mai yawa wa fihi al-munfaq wannan kuma ya nuna mai ciyarwa allazi huwa ahadu shiqqai su'ali domin ba a ciyarwa sai akwai mai ciyarwa kenan kun fahimta ko da kuma wanda za a aba wa ajaba an al-musarrif ko yaji jawabi ga mai bayarwa allazi huwa shaqqul akhar wato mai bayarwa din bi qawlihi wato wancan eh? musarrafi wato mai bayarwa anil masrafi wato wanda ake ba alladhi huwa shaqul akhar wanda yake shine caji na daya na na na biyu can ya faɗi eh, wato kenan akwai abin bayarwa da mai bayarwa musarraf wanda ake ba alladhi huwa shaqul akhar wanda yake shine caji na na na biyu na uku bi qawli in za ku bayar falil walidain ku ba uwaye uwa da uba wal aqrabina da wanda sun kafi zumunta gare ku waɗanda sun kafi kusa wal yatama da marayu waɗanda yake ba su da ubanni wal masakin da miskinai waɗanda yake ba su da abinci wamna sabil da bako wanda ya taho ba shi da abinci yana neman agaji waɗannan su za ku ba kun fahimta ko wamna sabil bako to ai hum aula bihi in za ku ba da alheri waɗannan su sun kai cancanta da wannan alheri wa ma tafa'alu min khairin kuma duk abin da kunka aikata dan alheri na ciyarwa ko waninsa in dai aikin alheri ne fa inna bihi alimu ubangiji masani ne gare shi wa mujazin alai zai sa ka gare shi wa lam yadhkur fiha sa'ilina ko bai ambaci wadan sun kai tambaya ba bai ambaci waɗanda masu roƙo ba warriqa bai ambaci bayi ba waɗanda za a yanta kama fil ayatil ah, ukhra kamar yadda yake cikin wata aya iktifa an bi umumi qawlihi wa ma tunfiqu min khairin domin ya ce abinda kun ka ciyar na alkhairi wa innahu shamilun li kulli khairin ya gama wani alkhairi wa kawanda ya auku fi ayi masarabin ga kowace jaha eh, eh wa yubhamu min sunna an fahimta kuma daga sunna ba daga nasin hadisi ba daga sunna annabi annan nafqata alwalidaini alfaqirain wajiba ciyar da uwaye uba ko Uwaci da su ba alheri ɗaya ba ne wajibi ne kun gane waka zalika ala auladi mutum ya ciyar da ƴaƴansa asigari ƙanana alladhina la ma lahum da ba da dukiya shi ma wajibi ne amma in dan kana da tashi dukiya shi kenan ci da kansa wa ma ada zalika min jihatil qarabati abinda ba wannan ba wajen zumunta wa huwa khairun alheri ne wa laysa biwajibin biwajibi ba uwa da uba banda kaka bai cikin waɗanda atilas ka ciyar sannan da ƴaƴanka kawai ƴan ƙanana banda jikoki su zai bai talmaliki da su ko ko banin su ki da su kun gane ku ana bata وعفي عن قدره شيئا وهو خير لكم وعسي أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون تقدم يا قبات أن ذكركم an zakara kalaman ya ta'allaku bi qital quraish wato ya gabata cewa an ambaci wani abu na yakin quraishawa cikin hurmi ko wal infaqi alal jihad da ciyarwa ga jihadi fi sabilillah don abin nan domin wancan ya su ɗaya ne mutanen hurmi ko wa anna tarkahu ilqa'un bin nafs kuma ya in ba ciyar ba kuma barin abin nan jihadi jefa kai ne ila tahlukata zuwa ga halaka thumma zakara huna hukuma al kuffar alal umumi ka gane ko anan ya ambaci yakin kafirai gaba ɗai wata kenan an wuce shawa kenan yanzu na duniya ne gaba ɗai faƙala ta'ala Allah ya ce ku kutiba alaikumul qital wata an wajabta muku yaƙi lil kufari ga kafirai ay furida wato farda aini wato farilla aini ne in dakhalu biladakum har in kafirai sun ka shiga garin ku to kowa wajibi ne shi ba eh, abin nan shi ba da nashi taimako ga yaƙi wato wani bai isan ma wani wa farlu kifayati in kanu bi biladin amma in suna garin su wato nan farlu kifaya ne ba a kyale su sai an aika musu da eh, abin nan yaki a kire su zuwa ga addini in sun karba shi kenan mun zama ɗai in sun ki karba a kire su zuwa ga jizya wato don a tabbatar da kenan ba su niyyar su yo muna wani sharri in sun yarda da ba da jizya shi kenan su yi zaman su akan addinin su in sun kace ba mu yarda da ko guda ba to kenan suna nan suna shiri babu zama lafiya wannan sai a yaƙe su kun fahimta ko to waɗanda za a ayyana su ta yi farlu kifaya ne sai wanda waɗanda sun in mutane sun in gaba ɗaya musulmi ba su tahi ba duk sun yi laifi amma in an ka samu waɗanda suke sun isa an ka aika da soja ya isa kitalu an wajabta muku yaƙi wata ku musulmi ah, Shi ne ya ce abin nan wahuwa shi yaƙin kurhun lakum abin ki ne gare ku an wato ga ɗabi'a lima, shakkati don wahala shi wa asa an takrahu shay'an ana tsammanin kun ki abu wa huwa khairu lakum alhali shine alheri gare ku wa asa an tuyibu shay'an kuma ana tsammanin kun ki kun so abu kamar zama a ce a zauna lafiya haka nan wa huwa sharrul lakum shi ashari gare ku limailin nafsi ila shahwati domin rai kullun tana karkata zuwa ga shawoyi almujibati li halaki wanda yake suna wajabtar da halakarta ka ce a zauna lafiya kana nan zaune a fado ka cikin gidanka kashe ka Allahu akbar wa nufuriha an takallifati kuma rai kullun tana kyama wato aza musu aza mata wasu abubuwa na wahala almujibati li sa'adati wanda yake su za su kai ta ga arzikinta fala Allah lakum fil qitali wato eh, kuna da kila kuna daga yaki wa in karitumu ko da kun kake shi kuna da khairan alheri wato wajibi ne ko daga yake kun ki yaki domin la'alla kullun ga qur'ani wajabti ne eh, li'anna fihi wato domin abinda a cikin yaki in mazafar wal ganima ko dai ku ci nasara ku samu ganima aw shahada ko ko ku mutu ku samu shahada wal ajr da lada daga wajen ubangiji wa fi tarki barin jihadi wa in ahabbtum ko da yake kun so shi akwai sharrun sharri li'anna fihi dhulla domin abin in an bar yaki akwai walakanci wal faqari da talauci wa hirman al ajr da rashin lada manya manyan ko kamin su taho su ga kafirai sun ɗebe takalmin su sun rike wallahu ya ya'lamu Allah ya san abin Allah shi ya san abin da alheri gare ku wa antum la ta'lamuna zalika ku ba ku san abin da alkhairi ba saboda haka kullun ku yi abin da yace ba abin da kuke tsammani ba kun gane ko to ci gaba ya عن الشهر الحرام haram فيه qul قتال bi kabir وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل فلا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعماله فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون to wala ma kan mamnu an fil ashhar al-hurmi lokacin da yaki wato gashi an ce mu yaki amma kuma an sani yaƙi da an haramta shi cikin kwano watanni na alfarma su ne shawwal zulki da zulhajji ala urfil arab kamar yadda laraba sun ka saba sani bal fi millati ibrahim wa isma'il ba ma al'ada ba wato cikin addinin ibrahim da isma'il ba a yaƙi cikin waɗannan watanni wala budda min su'al fil islam to yanzu ga musulunci ya taho tilas ne shin muna nan kamar yadda mun ka sani hiya musamiratun wannan ya doge amta aw kafat ko wancan hukunci ya tsaya can Faƙala ta'ala sai Allah ya ce hal hiya musammiratun am tawaqqafat wato ya wannan ya doge ko ko ya tsaya Faƙala ta'ala Allah ya ce yas'alunaka an al haram suna tambayar ka ga watannin alfarma qitalin fihi suna tambayar ka yaki a ciki ai an hukumin qital fi ana tambayar ka hukuncin yaki cikin watannin watan alfarma hal huwa jaizun ya halatta kullahum ka ce musu kitalun fi kabiru yaƙi ciki laifi ne babba azimun mai girma ne wuziran ga laifi ah, Wasaddun an sabila kuma hanawa ne ga hanyar Allah domin zai hana zuwa aikin hajji domin lokacin aikin hajji ne wa kufurin bi kuma kafirta ne da Allah wato abin ayi abin da Allah ya haramta Wasaddun saddun an harami kuma hana mutane ne daga zuwa masallacin makka wato masallaci mai alfarma lokacin hajji amma fa wa ikhraju ali fidda mutanen masallacin minhu daga masallacin kamar yadda quraisha sun kai da annabi sun kai da mu'minai daga nan akabar ya hi girma inda Allah wajen ubangiji ya hi girman zunubi ga wajen ubangiji min alkitali fi saboda haka ashe in musiba biyu sun ka hadu wannan ka haram wannan haram amma haram guda ta hi tsanani to sai ku digo da ta hi tsanani ku barta kun fahimta ko wal fitnatu kafirci wa shirku minhum kom ah, ah, wa shirku minkum wato kahirci gare ku aka bar ya girma mil katil daga kashi lakum gare ku fihi wato ku bari a kashe ku ko ku koma ga kafirci ya tsanani kenan ashe ƙara ku yaƙe su wala ta taharraju ayyuhal muslimun don saboda kada ku ga kunci ga rai ga yaƙin su lil qitali fihi wato yin yaƙi cikin sa in lalura ta samu ku yaƙe su domin yin yaƙin shine tsare addinin ku in ba ku yi haka nan ba sai a mashe ku zuwa kafirci kun fahimta ko wala ya zaluna kafirai ba za su gushe ba yuqatiluna kun suna yaƙar ku hatta ya ruddu ku addini ku har mayar da ku daga addinin ku in su dawo in su samu iko kullun kafiri bai sauki in dai ya san akwai hanyar da zai yi ya hana ka addinin ka ko ya mayar da kai zuwa ga da shi to zai yi ta faɗa in ya samu iko wa man yartadi minkum to Allah na yi muku gargadi duk wanda yayi ridda daga gare ku an dinihi ya bar addinin sa to fa ya mutu wa huwa kafirun har ya mutu yana kafiri fa wala ka bi da amalin waɗannan ayyukan su na kwarai waɗanda sun kai ya ɓace fi duniya wal akhirah duniya da lahira fa la da biya saboda ka ayyukan da yana alheri duk an an ya ba a kula da su wala thawaba alaiha babu lada saboda su wa taqayyid bil mauti alaihi da an ka ce har ya mutu Eh, bisa ga kahirci yafidu annahu law raja'a ila al-islam da mutun yayi ridda sannan ya komo ga musulunci lam yabdul amaluhu aikin shi bai bace ba kawai ya sabu alai za a shi lada wala yidu kun ba zai sake shi ba kal hajji matala amma wannan ga masabar shafi wato in mutum ya yi ridda ya shiga cikin kafirci to sannan ba haka nan Allah ya shiryar da shi yan musulunta to ayyukan da ya yi kamin shi ridda suna nan summa qaba eh, alal kalami alal jihadi sannan ya taqibi ga magana akan jihadi fa qala ci gaba إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في والله غفور رحيم sun kai imani da abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi wallazina hajaru da waɗanda sun kai hijira ay faraku awtanahum waɗanda ke sun rabu da garuruwan su li dalabi ladan neman yarda Allah wajahadu fi sabila kuma sun kai jihadi ga ɗaukaka kalmar ubangiji li ila idini don ɗaukaka addinin sa warataba taba baina talasa wato ya tsara tsakanin uku dinnan wato imani sannan hijira sannan jihadi wato hadhihi salasil asnafi ala hazbil waqi kamar yadda suke faruwa kenan eh, idil imanu eh, awwalu eh, awwal ko wato domin musulunci shine na farko awwal wato la yansari ko summa hijratu sannan hijra summa jihadu ah, wa abrada al imana bi mawsulin yace walladina walladina hadu ko innal ladina amanu kun fahimta ko wato abin ya kadaitar da shi abradal imani bi mausulin wahadahu li'annahu asalul hijrati wal jihad don haka wato kenan yace innal ladina amanu wal ladina hajaru wa jahadu wadanda an ka hada su ga abu guda ga mausuli guda wa huma far'an minhu da hijira da jihadi reshe ne daga imani wali dalika jama'a kuma fili mausulin wahidin don aka tara su ga mausuli guda Ya ce ah, ah, walladina hajaru wa jahadu kun gane ko ulaika ashabul awsafi talasa masu waɗannan suwafi uku imani da hijira da jihadi yarjuna rahmatullah suna fatar samun rahama ubangiji suna fatar samun lada ubangiji wallahu ghafurul lil mu'minin Allah mai gafara ne ga mu'minai ko mai jinkai ne gare su kun gane ko to eh, ci gaba يسألونك عن الخمر والمائر قل فيهما إثم قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون مسلمتي والآخرة um, abin da musulunci na gaskiya yugayyur al'adati yana canzawa al'adu alƙabiha ta wadanda ba su da kyau wai baddilu habi hamida ya ɗebe su ya kawo na ƙwarai ay yumituha shay'an fa shay'an zai kashe su kadan kadan wala yufaji'uha mufaja'atan tunafirun nasu wato lokacin da Allah zai ɗebe al'adu ba gaba ɗaya zai ba ce a ɗebe su gaba ɗaya ba har mutane su su ji tsoro fi awwal wahalatun farkon lokaci fal khamr wal maisir wato caca wato giya da caca min al'adatil kalima suna cikin al'adu waɗanda yake da tsatsu azzamima waɗanda yake ba su da kyawa abin zari kuma ta ta juna ile amma kada ku ciyar da abin da kuke bukata zuwa gare shi wato dayu an kusa ku kuto zartar da rayukanku wa fi qira'atin bi rabbi taqdiru huwa fahimta ko al kenan kazalika ai kama bayyana lakum ma zikira kamar yadda anka bayyana muku abinda an ka ambata yubayyinu Allahu lakum al-ayata Allah ke bayyana muku ayoyi la'allakum tatafakkarun ko cewa kuna tunani kun fahimta ko fi dunya wal akhirah ku yi tunani ga al'amarin duniya kuma ku yi tunani ga al'amarin lahira fata ku zu bil aslahi lakum fihi ma ku riki abinda da yake amfani gare ku abinda da yake fa'ida gare ku cikin su to ci gaba وإن تخالقوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم to wa yas'aluna kuma suna tambayar ka anil yatama wato hukuncin marayu ma yulquna hu min al abinda suke haduwa da shi na kunci fi domin an ce cin dukiyar marayu haramun ne to gasu da dukiya za a yi fa in akaluhum ya samu wato in sun ci tare da su sun kaɗe ba dukiyar marayu suka hada tasu yana wa su ci fiye da ta su wa in azalu malahu in sun kafir da dukiyar su min amwalin daga dukiyoyinsu wa sana'u lahum ta'am sun kai musu abinci daban wa hadahum eh, faharajin kuma wato kuma akwai kunci ciki a ce abin nan kungal kila zai na kuma wato a hada da su yana yi wa a ci rabonsu kuma a ware su daban yana akwai wahala to suna tambayar ka ga wannan hukunci kul islahu lahum khairun kace kyautata musu wato ga dukiyoyinsu bitan ta hada yi musu abin nan don don ta karu ai musu wata wuce wa mudakhalatukum ko kuma ku hada da su khairun ya fi min tarki zalika ga barin wannan ai musu fatauci da dukiyarsu sannan kuma a hada da taku da ci a ci gaba dai wannan ya fi amfani wato kenan abin da ya shiga naku ko ya shigo nasu wannan Allah ya gafarta wa in tukhaliduhum in kun ka hada da su ai tukhalidu nafqatuhum bi nafqatikum eh, bi nafqatihim in kun ka hada wato ciyarwa eh, cin abincin ku da nasu wa ikhwanukum yan uwanku ne ai fa hum ikhwanukum yan uwanku ne fi dini ga addini wa min al akh an yukhalid akhahu akwai daga sha'anin dan uwa ya hada da dan uwansa ai falakum kun samu ku yi haka nan kenan wallahu ya'lamu musu da Allah ya san mai niyyar banna ya haɗa don ya ci ya yaudara Min musli ya ya san kuma wanda yake mai kyautatawa biha ko yujazi min minhum zai saka maka wani wanda ya haɗa da niyyar ya yaudara Allah ya sani zai saka masa wanda ya haɗa da niyyar alheri Allah ya sani zai saka masa da alheri walau sha Allahu la antakum da Allah ya so wahal da ku da ya wahal da ku ladayyak alaikum da ya kunta muku bi tahrimil mukhalati ce ba a hadawa kun ga wannan akwai wahala inna Allah azizun ubangiji mabuwayi ne galibun ala amri hakimin kuma hikima ne fi yi ga aikin sa ya hukuma bi ma ta qatalihi allah na yin hukunci ga abin da yake hikima ta hukunta yin haka nan yan kana yafi amfani wa tattasi'u lahu daqatul bashar kuma ikon mutun yana yiwa yana daukar wannan wa bi allah yanalu muharajun wa tadiqun kuma allah na yin hukunci ga abinda wato kunci da tsanantawa bai samu mutane wa huwa dalilun alama tufiduhu kalmatu law sha'a minkum wato wannan shine abinda wato kalmar law sha'a la'anatakum min intifa'i muqaddamatiha wato kenan da Allah ya so hal da ku da wanda ku ashe bai so haka nan ba to ci gaba ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون to akwai daga cikin abubuwa na haduwar mutane adda wuriya waɗanda yake na lalura wato lil hazatil fardiyya ga bukata kowane mutum shi kadai wato daga ciki azawaju aure wata ko da auratayya wa ma ya ta'allaqu bihi ma da bin da ke ratayuwa gare su na hukuncin haila da hukuncin jinin biki da hukuncin shika da mutuwar ɗayan ma'abinan ma'aura ko mata ta mutu ko miji ya mutu فلا بد في بناء مجتمع جديد من بيان كل هذه الامور ان دي انا son a gina wani abin nan taro mutane sabo to sai an yi bayanin waɗannan don tilas ne sai an san aure an san kunce kunce ala hasbi ma shara'a kullu ka ma shara'a Allah kamar yadda Allah ya ya sifanta su ya ya shar'anta su fa qala ta'ala Allah ya ce yanzu kenan magana aure za a yi wala wala tankihul mushrikati kada ku auri wa asalin na kaha ya yi jima'i to kenan ba jima'in da yanka hana ba ko daura auren an hana don haka wato shi ya shi wata wala ta tazawwaju ayyuhal muslimuna al mushrikat kada ku auri kafirai rai. al kafirati min ghairi da kitabi wadanda yake ba kitabawa ba yahudu ba ba nasara ba yabbori da sauran arana duk wato ba a iya auren su mun fahimta ko idan arniya mutum yana arne matar arniya ba kiristoci ba sun ya musulunta aure ya walwale haka nan ita in ta musulunta aure ya walwale kun gane ko amma kirista in ya musulunta mata shi kirista aurensa bai walwale ba in ta kena ya zama da ita haka nan domin ya halatta musulmi ya aure kirista dan masu bori ne dukansu ku aure abin nan kafirai masu shirki hatta yumin sai sun yi imani wala amatu mu'minatun khairu min mushrikatin mace mu'mina baiwa mu'mina tafi auren ta yafi diyawar da abinda mai shirki fihi raddun ala ta'ayyibi man tazawwaja amatan wannan yayi raddi ga wanda ya auri baiwa wa targibi fi nikahi eh, mushrikatin hurra kamar a ce ka auri diya mana kafira yafi auren baiwa hmm. a a ƙara ka auri baiwa musulma da ka auri diya wanda yake kafira walau ajabarkum ko da su matan wato ko da ita abin nan kafira ta ba ku shawa li jamaliha don kyanta wa mali da dukiyarta wa hadha makhsusun bi ghairi kitabiyat wannan an kebance shi banda kitabawa ana iya auren su bi ayatul musanati min alladhina utul kitaba wadanda wadanda ka halatta abin nan ya'ya daga cikin mutanen littafi yahuda nasara ana iya auren su su kuma bayan su ba aure wala tankihul mushrikati wala tunkihul mushrikina ku waliyai kada ku aurar da ƴaƴanku wato ga abin nan masu shirki ay al kufar al-mu'minat kada ku aurar da kafirai mu'minai ah, hatta hatta yuminu sai sun imani wala abdu mu'minun khairu min mushrikin auren bawa mu'mini Yafi daga abin nan da wanda mai shirki walau ajabakum ko shi dan ya ba ku shawa don dukiyar shi wa jamali ko don kyawansa ula'ika su mutanen shirki waɗannan yad'una ila nar suna kiran mutane zuwa ga wuta ai bi du'aihim ila al-amal al domin suna kiran mutane zuwa ga aiki mai wajabta musu shiga wuta fala taliqu hatu saboda ka auren su auratayya da su baya halatta bai kamanta wallahu yad'u Allah na kira ala lisani rusuli Allah na kira bisa ga harshen manzanninsa yana kiran mutane illa jannatu zuwa ga aljanna wal ta gafara ay al amal al mujib lahuma yana kira zuwa ga aiki mai wajabtar da samun aljanna da gafara bi iznihi da yarda shi bi iradati wata jibu ijabatu wajibi ne a karba mu Allah bi tazwij awliya'i saboda haka in za ka aurar ka aurar ga masoyan Allah in za ka aura ka aura daga masoyan Allah wa yubayyinu ayati lin-nas kuma Allah na bayyanar da ayoyinsa ga mutane la'allahum zakar ko cewa za su wa'azu wa yasalunaka فاعتزلوا النساء في ولا تقربون حتى يرى فإذا تطهرن فاتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين wa yas'alunaka al mahili kuma suna tambayar ka hukuncin haila wato kenan wurin haila wato ko ita hailar kanta ana yi a ce mata mahili shi zan abin nan jinin hailar aw makani ko ko wurin haila wato kenan lokacin da yake fita ya halatta ai jima'i nan ma za yi fa'al bin nisa'i fi mi ake mai za a aikata da mata lokacin haila ko ko a wurin haila qul huwa adan kace shi haila wato kazanta ne kazir aw mahallu ko ko wurin sa kazanta ne cuta ne yuzi man ya karbu yana cutar da wanda ke kusantar mace cikin haila yana cutar da shi fa atazilun nisa ku nisanci mata ku nisanci takin su fil mahili cikin haila ai wakata lokacin haila aw makanin ko ko wurin wato kana iya gama jiki da ita amma ah, haram ne ka take ta wurin haila wala taqrabuhunna kada ku kusance su bil jima'i da yin jima'i hatta ya na sai sun yi tsarki bi sukuni ta ya takurna wa bi tahdidi ya takurna kenan wal ha wa fi ko eh, ah, wal ha wal ha'u wa fihi idgamu ta'i asli wato yadda hurna kenan fi ta'i ai yaga tasilna sai sun yi wanka ba da yanke ta'i bayan yanke shi in an ce yadda hurna kenan sai sun yi tsarki sai sun yi wanka ya tadahharna ne fa idza tadahharna wato har in sun kai tsarki sun kai wanka fatu hunna ku zo musu min haisu amarakumullah inda Allah ya umarce ku bi tajannubihi da nisan ta shi fil hayl lokacin haila wa huwa al-qubul shine daga gaba ba a jima'i daga baya sai dai daga gaba wala ta duhu ila gairi, kada ku ƙetare gaba zuwa da dubura inna la yuhibbu Allah na so koko yana girmamawa yana sa kan kama atawabi na masu tuwa bin dhunubi daga zunubai wa yuhibbul ne kuma yana son masu aiki da tsarki min al aqdar wato masu tsarkake kansu daga kazamta min al itiyani fi ghairi mata ba suna zuwa inda bai kamata a zo ba aw mujamatul ha'id koko suna nisantar jima'i da masu haila awal ta bil bilma'i kuma su tsarki da ruwa min al daga janaba wal ahdathi da hadussa wa kurra wa qawluhu yuhibbu dilalata ala ikhtilafi al muqtala wato don a nuna kenan hukunce kunce sukan sabawa lil mahabbati wa ta khataliful mahabbat ko wata saba kin takan abin nan wato lokacin da suke haila haram ne a take su kuma ko sun kare haila ba iya taken su sai sun yi wanka an ka kawai ko sai eh, taki kawai kuma an ce kuma a kusa da su ya zaka kusa kana iya mubashara me mubashara gama jiki eh, ba ya hana ka kwanta garo guda da ita ka gane ko Wata eh, sa abin nan gyautanta نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقون وبشر المؤمنين تو نساؤكم حرث لكم ما تنكو واتغونكinku ne ai mahallu zarikum wurin shuka ku ne inda kuke shukawar ƴaƴa fatu hartakum ku zo magonakinku ai mahalluhu wato wurin shuka din wa huwa al shine daga gaba an na shi tun duk yadda kun kaso wato mutum zai yi jima'i da matarsa duk yadda ya so min kiyamin ko da tsaye wa qudin ko da zaune wal tija'in ko daga kwance wa iqbalin ko ya fuskance ta wa idbalin ko ko daga baya gare ta wa huwa raddun lima yuqalu fil jahiliya wannan ya hana abinda ake faɗa cikin jahiliya aw li qawli yahud ko ko abinda yahuda ke cewa ma atahu min qubula wanda ya zo mu matar shi daga baya min jihati da daga wajen bayanta ja al waladu ahwal da zai zo yana dubin gora da karkatacin idanu wato Allah ya ce a'a duk yadda kake so ka samu kai wata kula ku ji tsoron ubangiji fi amrihi wa nahyi ga abin da yayi wa qaddimu li anfusikum amma kuma in za ku yi jima'i ku gabatar da wani aiki na kware ga don kawunan ku ka tasmiyati kamar mutum yace bismillah indal jima'i wato da an ce wanda yace bismillah allahumma jannibna shaytana wa jannibash shaytana amma razaqtana Allah wanda suna Allah Allah ka nisantar da shaidan daga gare mu kuma ka nisantar da mu daga shaidan daga abin da ka azurta mu to in an kaddara masa ya samu da a wannan lokaci Allah zai tsare nan daga shaidan in eh, wa eh, annakum mulaqasan wa ku masu haduwa da ubangiji ne bil ga tashin kiyama ko jazikum bi a'malikum ya sakum kamku da ku kun gani kenan wato musulunci bai bar komai ba hatta yadda mutum ka isa ga iyalinsa ba bari ba hmm. wa shirin mu'minin kuma kai bushara ga mu'minai allazina taqaw hudan sun ka ji tsoron Allah bil jannati da aljanna ku ba ma jima'i in ka yadda Allah yake an ce yi ma bushara da aljanna hmm. wa idza kana al'amru يامر fi إذا كان الله in ya zan Allah na cewa yana umarni ka bi abin da ya ce. ga lokacin da za ka zo mashawarka wa fil kaifiyati lati hu bi kuma ga yadda za ka yi kun fahimta ko wa wa'ada bil jannati kuma yayi wa'adi ga shiga aljanna liman taqa ga wanda ya bi abin da yace fihi wato ga wannan aiki wa amana bi kuma ya imani da shi in ya zan wannan ma sai an ce kai yadda Allah ya ce to fa kayfa liman yati gaira zalika to in ya zan sauran ibadodi fa wanda yake Allah ka ce cewa za ka amma kuma kai yadda kake so min umuri al-ibadat na yuka al-ibadodi al-khalis wanda yake waɗannan tsintsa na Allah ne wannan da yake na shawar ka ne an ce sai ka yarda Allah yake to balle wanda yake dama an ce Allah ɗaya kamar sallah ko sauran ibadodi eh, kana iya yadda ka ga dama to ta ci gaba wala taj'alu Allah urbatan li an tabarru wa tattaqu a tuflihu bainan nas wallahu sami'un alim to wa min jumlatil mu'amalat al akwai daga jumla abubuwa waɗanda yake na haduwar jama'a allati ta musul abrada waɗanda yake suna shafan mutane al yaminu bihi wato rantsuwa da Allah balle ma tsakanin lokacin amr wani tsakanin abin nan wala yan bagi lil muslimi an yahlifa billah baya halatta ga musulmi yayi rantsuwa da Allah illa fi shay'in muhimmin sai ga babban al'amari mimma la budda fi ga abin da yake ya yayi rantsuwa min sai yayi rantsuwa gare shi kun fahimta kun mai da komai Allah wallahi komai da mutum ya ce wallahi wannan akwai rashin girman ubangiji ciki wala ji Allah urdatan kada ku sanya Allah rantsuwa da shi urdatan wato sababi abinda urda kamar abin in ana harbi eh, abinda ake an kasa eh, eh, abinda an kasa don a harbe shi target target mi sunan shi da Hausa garal kambu shine kada ku sa Allah wato kambu rantsuwa da Allah ya zan kambu li aymanukum garan tsoyinku ai nasban laha wato ku kafa abin na rantsuwa da Allah bi an tukusirul halifa bihi ku yawaitar da rantsuwa da Allah walau ala amrin sadiqin wa khairin ko da al'amari ne na gaskiya kuma ko da na alkhairi ne kada ku komi sai kun rantse wa ka an ya halifa almaru ala kulli khairin ko wani alheri zai sai ya ce wallahi zan yi ara da fila wanda ya niyya aikin sa an ya fa'ala wanda zai ce wallahi sai yayi fa hadha makaruh wannan an karhanta shi lima fihi min ibdal ismihi ta'ala domin wato bai girma sunan Allah abin yana faɗi kenan yadda ya ga dama mutum yana yin wannan ko da sunan uban shi to fi kulli shay'in ya halifu alai komi ya rantsa da Allah qalil aw kathir wato abu kadan ne ko ko abu mai yawa ne azim aw hakir babban abu ne ko ko walakantacce aw maqsud ko ko abinda ake nuhi annahyu anil halifi wato hani da rantsuwa da sunan Allah walau maratan wahida ko sau guda ne lima fihi eh, lima fihi birrun wa ma'rufun wato ga abin da yake akwai aikin alheri ka ce ba zan yi shi ba wallahi don ka yanke an tabaru wato kada ku yi rantsuwa don ka ku yi alheri wa tattaku ko eh, wato abin nan wato kuri hul yamina ala zalika wato wato kurahul yamina an hantar yin rantsuwa ala zalika bisa ga haka nan lima fihi min ibtizal ismihi don kenan ba girma sunan ubangiji ba eh, ta'ala awul halifi an tabarru ko ko kai rantsuwa ba za ka yi alheri ba wata taku ba za ka yi abin da Allah ya ce ba wa yusannu fihi alhinf in mutum ya ce wallahi ba zai yi wani alheri ba to an so yi in ya so ya kafara wa yukaffiru bi khilafiha ala ilil birri wato kenan in ya zan aikin alheri ne kace wallahi ba zan yi abu kaza ba wanda yake alheri ne to sai ka yi in ya so kai kafara wa nahwihi fa hiya da'atun wato aikin da'a kenan ko ka ce ba za ka yi ba ka rantsuwa to ka yi in ya so kai kafara fi wala ya hanisu amma in yace wallahi zai yi to wannan shi yi bal ya fa'al mahluf alai shi da an yi rantsuwa ma alkarahati ko da yake wato abin nan da ya ce wallahi zan yi yayi karhanci fil halifi ga rantsuwa lima ta kadama ne ta zalis ta'ala domin kenan kamar ba ka iya komai sai ka yi rantsuwa ka baka girma sunan Allah ba wa tusliu bainan nas to kada ku yi rantsuwa cewa ba za ku yi sulhi tsakanin mutane ba ai la tamtani min fi'li ma zikira kada ku ki aikata abin da anka ambata min albir na aikin ta'a wa nahi da makamancin sa idza halabtum in kun kai rantsuwa akan sa bal ituhu ku zo ku gyara ku yi aikin alheri wa kafiru ku yi kafara aw la tahlifu alai ko kada ku yi rantsuwa akan aikin alheri da kun kace za ku yi bal if'alu ku aikata shi bi gairi ta'arrudin li halihim ba da kun abin nan gitta ga yin rantsuwa ba billahi da Allah wallahu sami'un li aqwalikum Allah mai ji ne ga maganganun ku alimu ko masani ne ga halayen ku to ci gaba akwai sauran magana rantsuwa ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم to la yu'akhidhukum Allah bil lagawi Allah bai kama ku da rantsuwar abin nan rantsuwar lagawi ya sassan rantsuwa alka'in fi amanikum wanda yake ya samu cikin rantsuwar ku wa hiya an halifa ala shay'in ya'rifu husulahu haqiqatan mutun yace wallahi abu kaza ya auku ya san haka nan ya auku ko ku auzan nan ko ku bisa ga zato ko ya zakaru filafu sai bayyana ashe ba shi bane abin da yake tsammani wayu yuqalu inda shafi wato kenan nan babu kafara gare shi domin yayi rantsuwa akan aqida shi Wayu yuqalu inda shafi wato amma wannan shine masabin malik amma shafi'iyya huwa ma yasbiqu ilayhi lisan shine abin da harshe ke rinjayen mutum min gairi kasin ba da niyya ba na la wallahi kamar a ce kai kaza ya ce la wallahi ban yi ba wato wannan kun ga ba ya da niyya ba wato ita ce lagawul yamin wurin shafi wala ithma fihi babu zunubi gare shi wala kafara kun babu kafara kun gane ko la ma ah, ba ba wawi bane alif ne wala ithma fihi babu zunubi gare shi wala kafara kun ba yin kafara ga lagawul yamin walakin yu'akhidhukum amma Allah na kama ku bima kasabat bima kasabat qulubukum kasabat ne ya da ta wato Allah na yi muku kama ku da abin da zukatanku sun ka aikata wato kenan sun da niyya min al-aymani wato na rantsuwa idza halaftun in kun kai rantsuwa in ma yaminu birrin ko dai ci zan rantsuwar wato zai mutum zai yi ka ka in fa'altu wato wallahi in nayi kaza abu kaza zan yi wato kenan abin nan tilas kenan aw hintin la fa'altu ba zan aikata ba wallahi ba zan yi ba ita ke ce mai yaminul hinti wa hihi mal kafaratu bil hins to nan in mutum yace wallahi sai na shiga gidan nan in bai shiga ba to akwai kafara ko kuma wallahi ba zan shiga ba sannan an kasa ya shiga to shi kuma sai ya kafara wa amal ga musu amma rantsuwa ta ga musu ya san abin nan ƙarya ne kamar irin wanda ake yi cikin wurin shari'a mutum ya san ƙarya shi ke shi rantsuwa bi an ya halifa ala shay'in yarifu khilafu ya yi rantsuwa ya san abin ba haka yake ba fa fihi al-ithm nan akwai zunubi gare shi wala kafara babu kafara ya hidu kafara neman gafara dai zai wa yutlab minhu tawbat ana neman shi tuba wal istighfar da neman gafara wallahu ghafurun Allah ko mai gafara ne lima kana min al-lagaw gabin da ya akuna lagawul yamin halimun ko mai hankuri ne bi takhiril uqubati ga jinkirin yin azaba a mutaiqa ga wanda ya cincinta

to wa min nau'il yamini akwai daga nau'in rantsuwa al'ila'u wata irin rantsuwa ce kawai mutum ya ce wallahi ba zai taki matar shi ba don ya wahal da ita to eh, in ya zan lokacin da ya ce wallahi ba zai take ta ba in yana nufin fiye da wata hudu to alkali zai raba su minan wato minan sa hukumu abinda hukuncin sa lil yuluna min sa ga wadanda suke rantsuwa ga matan su ce wallahi ba za su yi jima'i da su ba suna da tarabbasu arba'ata shirin jinkirin wata hudu wato in ta kai kara wani alkali sai alkali ya take daga eh, eh, eh, abin nan wata hudu daga ranar rantsuwa ko kuma daga ranar tsawakawa fa in wani sun ka komo Raja ufiya cikin watan hudu din aw ba da ha anil yamin ko ko abin nan bayan cikan wata hudu daga rantsuwar ilal wadai zuwa ga taki wato daga ranar rantsuwa ba ranar ta kai kara zuwa ga alkali ba hmm. kun fahimta ko fa inna allaha ghafurun allah mai gafara ne lahum gare su ma a atau abinda sun kazo da shi min daril mar'ati na cutar da mace nan bilafi da rantsuwa rantsuwar da yayi in ya tuba ya bari ya komo shikenan allah ya gafarta wato ko mai rahimun bi majin kai ne gare su to in yake komo wafa wa in azamu talaq wa in azamu talaq fa inna allaha sami'un alim wa in azamu talaq in sun kai ya saki ai alaihi wato sun kai niyya akan saki bi Allah ya fi ba su komo ba falam yuqi uha wato walam yuqi ba su aukar da sakin ba wal yuqi su aukar da sakin kenan wato in ya zan baya niyya komowa ya sake ta har in ya ki saki wato abin nan an ka kai wurin alƙali ya ga ta an yi wata hudu sai ya ce to ke ki sake shi in ya in ta in ya in ta saki ya hukunce na tabbatar don a dauki khilafa ko ko alƙali ce na raba ku wa inna Allah samiun ajim Allah mai ji ne li qaulihin ga magana su alimun masani ne bi azmihin ga niyyarsu, al ma'ana laysa lahum ba'da tarabbus ma ba'da ma zikira illa al fai'a aw wato bayan jinkirin nan na wata hudu to babu wani jinkiri da za a sake musu ko dai ya mayar da ita ko ko wannan lokaci a sake ta shikenan eh, daga nan sai ta fara idda وللمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرون ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر اللي بقول أحق بردهن ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة mun yo cewa in an saki mace wadda yake ba yi dukuli da ita ba ba yanka mata sadaki ba an yi bai ko ɗaya an ka saki ko kuma an ɗaura aure an ambaci sadaki an ka saki tun bata tare ba to nan ga magana wadda yake an riga an an yi dukuli da ita ko an haifi 'ya'ya yanzu kuma miji ya sake ta ta zama ta ƙare idda za ta yi bankwana da shi zai kyale ta tafi ta haka nan ga shi nan wal mutallaqatu وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين to walil matallaqati mata'un bil ma'ruf waɗanda an ka saki mata waɗanda an ka saki wanda sun an kai duhuli da su suna da su ma Wata kyauta wadda yake abin gwargwadon halin miji gwargwadon halin mata bi kadari halin zauje ne wa ma ya liku bihima wato in albashin ka abin nan jikka guda ne alkali sai yanka gwargwadon ikonka mai kuma fan biyar gwargwadon nashi wala bid'a abinda tsarin wannan annal wajiba fiha mattafiqa alaihi zawjani mattafiqa alaihi zawjani shi mijin da matar su za su yi tsada ga abinda zaka bani kamin in bar gidanka wala haddari ha babu iyaka ga gwargwadon abin da za a bayar in ta yarda ya yarda shikenan kun fahimta ko eh, saboda ka in mutum ya saki matar shi ta yi idda ta kare za ta fita to sai ta ce komai za ka bayar na guzuri eh, a tambaye shi ya faɗa in ta yarda in ba ta yarda ba ta ce a ƙara kun gane ko lakin yusannu Allah tanqusa an 30 dirhama an sunnanta kada kyautar da za ka bata ta kasa dirhami dirhami 30 kun fahimta ko kun ga kenan abin da za ta ci kullum wajen wata guda kamin ta samu wani miji saki ka zauna da ita ta ƙare idda nan ba ta tamattu'i wajibi ne ba ba mustahabi bane ba kamar waccan bane kun gane mm, waccan da yake ba haɗa komi ba wannan haƙƙi ne zakara hukuna ya ambace shi cewa haƙƙan alal muttaqin li yadulla ala wujubihi fil muwassa'ati li wasfi al-ma'muri biha bi taqwa domin wanda an umarna umarta an ce shi bayar an ce in yana tsoron Allah yana son yayi abin da Allah ya ce to wajibi ne akan sa ibada wa wa ma taqaddama al-muslimin fi haqqi ghairi al-mamsusa ba wanda an shafa ba ita mustahabbi ne wato bai ko ɗayan kai ko ko an daura aure tun ba ta tare ba ya saki nan mustahabbi ne wanda yake ba ambace sadaki ba wadda an kambace sadaki ita rabin sadaki da gare ta kun gane ko eh wato shi gare eh, ga abin nan wadda ba shafa ba mustahabbi ne li kauni fa'ilihi musinan domin mai kyautatawa an kace kun gane ko wallahu alam eh ma kabata iban shamilan ci gaba yubayyinu Allahu lakum ayatihi to bayan ya ambaci aure da abin da ya shafi aure gaba ɗai to ya taho da taqidi lima taqaddama min al-ahkam wa qala kadhalika kamar yadda Allah ya bayyana muku abin da ya gabata haka nan kuma ya bayyana lakum ayati ke bayyana muku ayoyinsa la'allakum taqilun ko za ku yi hankali ayata tadabbarun ku yi amfani da ku ga kula fil hikmatil kaminati wara'a ga hukuma wadda an ta koyi cikin waɗannan hukunce hukunce wa fi rahmatil ah, mumtasila fi sanaya kuma da rahama wadda ta shiga wato wadda ake bi ciki wadda ta shiga ta ta sibantu cikin ah, tsatsakin waɗannan hukunce hukunce wa fi ni'matil lati tajalla bisilmi kuma da ni'ima wadda yake tana bayyana ga zama lafiya wa yafidu minha alal hayati bayan kanan ya tazubu akan rayuwar mutane duka ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوه حذر الموت وهم ألوه حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون to kuna inta halkalamu alal hayatil fardiyya wato tun daga bayan an kare kira zuwa ga addini an kai kuma abin nan addinai sannan bayan kana an kai magana ta amarmarai ko to nan wato abin nan zakkuwa nan rayuwa ta fardi wato mutum shi ɗaya ko da shi daga iyali ta ƙare wal a'iliyar ta abin ta zama da iyali. Wafi ma ya ce a kawun mu'amala ga abin da tafi kuma hukunce hukunce na mu'amala tsakanin mutane kansu wannan zamul ijtima'i jima'i sannan da tsari wanda yake zai haɗa jama'a da yawa to fahiya la tahkumu illa baya bittiba'i awamirillahi Wata ita abin nan jama'an musulunci la hukamu wata ba iya hukunta su sai da abin nan sai da bin umarnin Allah wala yanfa'u fiha hadarul maut tsoron mutuwa ba ya amfani wato eh? tilas ne sai an yi kamar yadda Allah ya ce wala tujlaw bil amani kuma irin rayuwa ta, ta jama'a gaba dai ba iya jawo su da tatsuniyoyi wato da tatsuniya ba ka iya haɗa mutane har su yi ƙarfi wa inna ma tuhazu bil jiddi wa sidqil azmi wato ana iya samun haduwar jama'a wato da um, abin nan tuhazu bil jiddi da gaskiya wa sidqil uh, azmi da karfin niyya wal istislam li amrillah da bi ga abin nan umar um, um, abin nan hukunce hukuncen ubangiji fa bada bi qissatin tufidu anna al hadar min al maut la yutilu al hayat ya fara da qissa wadda yake tana nunawar cewa tsoron mutuwa bai sa ka yi tsawon rai eh, kai dai ka bi abin da Allah ya ce don ka rayar da jama'a jama'a abin nan hayatul mujtama eh, ya ce sun mu ثم بدا من هنا الى اخر السوره في عمل ترتيب daga nan kuma wato har zuwa karshen sura wato tartibi ne na yadda ake tattalin jama'a tattalin arziki min bina ilmudin na gina na gina abin nan garuruwa wa siyasati hada yadda ake tsayan abin nan shugabancin garuruwa wa tijarati hada fatauci fa qala yace alam tara in ila alladhina kharaju min diyarihim wato ilmin ka bai kai ba ko ko baka gani ba wato tambaya ta mamaki sa mutum yayi mamaki wata tashwiqin ila istima'i ma ba'dahu kuma kamar an sama bege ka ji in an ce baka gani ba wato kana son ka ji menene ai alam yantahi ilmu ka sanin ka bai kai ga ila alladhina haraju min diyarin ga waɗanda sun ka fito daga gidajensu su wahum uluhun suna dubai ai arba'atun wato dubu hudu ko dubu takwas ko dubu goma ko dubu talatin ko dubu arba'in ko dubu saba'in hadarin wata don tsoron mutuwa wahun qaumun min bani isra'ila wasu mutanen daga cikin bani isra'ila wa qata'una biladin allobata ako garin ga garun garuruwan su faru sun ka gudu fa qala lahum wa qala wa mutu sai Allah ce musu ku mutu gaba ɗai wato allobata same sai suka wace daga gari da suna zaune wuri guda sai wasu sun ka mutu sun ka ce a sha mu wace sun ka wace wato sai Allah ce to ku mutu fa matu sun ka mutu sun ma hayahum sannan Allah ya rayar da su ba da tamanin tayyan bayan kwana takwas ko kuma fiye da haka bi du'a nabiyin da addu'ar annabin su wanda ke ce mai bi muhmala wal zai fa ashu daharan sun sun ka rayu zamani ila hisqil wa huwa dhul huwa dhul kibli shi an annabin nan nasu wanda ke ce mai ce shine ake ce mai dhul kifli bainahu wa baina Musa Kalib wa Yusha tsakani ne da Musa akwai khalifa biyu wato Kalib sannan Yusha sannan shi Zulkifli wa yuqalu anna qaumahu ashu dahra ana cewa wato mutanen sun waye sun rayu zamani alaihim asarar maut akwai alama mutuwa gare su la yalbasuna thawban illa ada a'a illa ada kalkafin kure ne Eh, illa ada kalkafani wato ba su sawa tuhawa ce ya koma kamar likafani wastamarrat fi asbadin bayan haka nan kuma wannan ya ci gaba ga 'ya'yansu to wannan abin da an makasudi dai inda duk kun ka zauna ku zauna nan wuri guda gudu daga wuri guda a wace bai sa uh, rayuwa amma in kun zauna wuri guda to nan ne za ku iya taimakon junanku wato kenan ginin gari kun gane ko ginin gari inna Allah la zu fadin ala nasi Allah mai falla ne ga mutane wato abin nan kafirai walakin akthar nasi amma mahi yawan mutane la ya'lamuna wato ba sani ba wai la shkuruna ba su godewa wal qasd min zikri ah, khabar haula abinda ake nufi ga ambatar waɗannan tashji'ul mu'minina alal qitali walidha atafa alaihi wato ayi karfafa musulmi ga yin yaƙi wato su haɗuri guda su yi gari don su tsare kansu kun fahimta ko wa qatilu وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم To bayan zama wuri guda tilas kuma sai kun tsare kanku da yaƙi wa qatilu fi ku yi yaƙi don tsare don ɗaukaka kalmar ubangiji li ila idini don ɗaukaka addininsa domin addini kuma shi ke tsare ku ba za ku yi faɗa tsakaninku ba wa alamu anna Allah samiun san kuma Allah mai ji ne ga maganganun ku kuma masani ne ga halayen ku saboda haka yana saka muku ah, ko kun hadu bayan an hana ku fita kuma tilas ne ku zauna wuri guda yadda ba za ku yi faɗa ba tilas kuma in ya zan wannan bai yiwa sai da bin sai da bin abin da Allah ya ce ah, man zallazi qurdaha kuma ku tsare kanku kenan daga masu yaki daga waje man zallazi يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون to kuma a yi yaƙi don a tsare mutane daga masu yaƙinsu daga waje bai yiwuwa sai da samu kun fahimta ko man zalla zai ƙurar laƙadan hasana wane ne zai ba Allah rance wato rance mai kyawa bi in faƙi mali fi sabilillah wato ga ci da dukiyarsa don ɗaukaka wa kalmar ubangiji aradan hasana rance wanda yake mai kyawu bi an yunfiqahu lillahi shi ciyar don Allah azza wa jalla an ɗibi kalbin kuma da daɗin zuciya wa yudaifuhu wato Allah shiribin bin ya masa shi lahu wato ga rubin ya shi gare shi qad afan kasira rubin bin ya masu yawa min asharin ila akthar min eh, min sab'i mu'a wato tun daga ariban ya mutu har sau goma daga min asharat da goma eh, min asharin ila akthar eh wato da goma zuwa fiye da abin nan don adaf ne muannas ne eh wato eh, ila guda ila akthara min sab'i mi'a wato har zuwa fiye da 700 kama sai a ci kamar yadda zai zo wallahu ya kabilu wa yabsudu Allah kuma kada eh, gudun talauci ya ce ya hana ka ciyarwa fi domin wato Allah shi ke shi hanawa ga wanda ya so in ya jarrabe ka da talauci ba mai iya baka rike dukiya ba ta sakazan attajiri wa yabsud kuma shi ke mishin hidawa ga wanda ya ga dama yusudu liman yasha'u imtihanan don jarraba in an baka gani kuma zaka ciyar don Allah in baka ciyar ba kuma yana ya amshewa wa ilaihi turja'un kuma zuwa ga Allah ake mayar da ku fil akhirati bil ba'th tashin kiyama fa yujazikum bi amalikum a gani dukiyar da anka ba kai aiki da ita don Allah ko ko baka yi ba wanda anka ba ka zan khalifa na raba ta ka raba da kyau ko ko baka raba ba kun fahimta kun to fa fi ma ya ci gaba ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عزيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد خرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين to an ce tilas ne mutane sai sun zauna wuri guda don su yi gari ko bayan haka nan kuma sai sun tsare kansu daga masu yakin su daga waje shine a yi jihadi to waɗannan yana yiwa babu shugabanci bai wasai da shugabanci to ga kissa nan mai nuna mana yadda ake samun shugabanci Fahima ya ti kissatun Isra'iliya wato akwai kisa wadda yake ta gudana ga bani Isra'ila Ta tadullu ala wujubi tauhid kalmatil umma wadda yake tana nunawa ga wajabcin hada kalmar musulmi a al'umma bi taqdimi ra'isin sultani shine a nada sarki wanda yake yana da iko eh shine mai cikakken iko shine sultani <coughs> wala ta kafi siyadatul ruhiyya ba yiwa a ce wato shugaba ɗaya ne liman ɗaya ne zalla babu wani abu illa ma siyasa sai akwai siyasa ya haɗa. watan fidiya kuma yana izzartarwa wala budda huma ma'an kuma tilas ne sai an sai sun haɗu ga mutum guda in an yi su daban-daban kuma abin ba zai yi ba kun fahimta ko in ka binan da siyasa sai waɗannan masu addini su ware in ka binan da addini masu siyasa sai su ware tilo sai an haɗa su ga mutum guda sannan zama zai yi wa ma fi shasin wahidin aqwa wa aqdar wato haɗuwar su duka cikin ga mutum guda ya yi zama ƙarfi kuma ya yi abin nan bashi eh, ƙarfi na na abin nan nazartar da haɗa kalmar musulmi qala ta'ala Allah ya ce alam tara ilal mala'i wato baka gani ba kai mai saurare ilimin ka bai kai ga wasu manya mala wato masu shawara mashawarta su ne abin mala manyan mutane na mutane eh parliament ba mu kare ba takwan abin nan hmm, ka tsaya haka saurari abin sannan ba ka nan tambaya ta zo hmm, alamtar da mala'i wato baka ga wasu masu shawara ba wato shugabanni min bani isra'ila min ba da Musa wato bayan Musa wato bayan Musa ya wuce wato kissatuhum wa khabaruhum baka ga labarin su ba da ah, wato su da labarin su id qala nabiyyin lahum lokacin da sun kace wani annabi nasu su annabin nan nasu shamuil min da harun alayhi salam wato suna ne shamuil yana daga cikin ƴaƴan harun eh su ce ibu aflana malikan wato ka da mana sarki nuqatil fi sabilillah mu yaki don Allah kun ga ashe kenan wato siyasa sai tana iya yaki nuqatil ma'ahu fi sabilillah wato mu yaki tare da shi ga dauka kalmar ubangiji tan tazimu bi kalmatuna kalmar mutahadu wa wa wa wa wanarju ilaihi ko watarju ilaihi ita kalmar ta tafi zuwa gare ta koma zuwa gare shi in mun saba a tafi gare shi shi gyara qala nabiyyu sai annabin yace musu hal asaitum in kutiba alaikum alkitalu shin kuna tsammani ga wata qira'a hal asaitum warshu kuna tsammani in kutiba alaikum alkitalu in an ka rubuta muku yaki illa tuqatilu ba za ku yaki ba wato khabaru asa kenan wal istibhamu li taqrir at bi biha wato kenan in an kai wajabta muku yaki matuka an yi sarauta kenan lalle za a yi soja kenan za a yi yaki kuna tsammani in an ka wajabta muku yaki ba za ku yi ba in kutiba alaikum Allah alla tuqatilu qalu sai suka ce wa malana Allah nu nuqatil fi sabilillah mi ne mi aggare mu ba za mu yaki ga dauka kalmar ubangiji ba wa qad ukhrijna ga sabubba sun zo shine an fidda mu min diyari nan daga gidajen mu abuna ina kuma an hidda mu daga ƴaƴan mu bi sabihin watlin domin na waje na zakwa suna kame mu suna ka ana kame ƴaƴan mu kuma ana kashe mu wa qarfu in ala zalika qaum jalut alhali mutanen jalut su ne ke zakwa suna kamun su suna kashewa nani ai la mani alana ba abinda zai hana munan min ga yin yaƙi ma a wujudi mukutali tare da samun abinda zai hukunta yin haka nan qala ta'ala wato kenan mun yarda na da na sarki don mu yaƙi, mu tsare kanmu eh, wato sai Allah ya ce falamma kutiba alaihimul kitab lokacin da aka rubuta musu yaƙi. tawallau an sai suka kauda kai daga yakin wajabun wajaban sun kaji tsoro illa qalilan min sai kaɗan daga cikin su wa hum abarun nar sune kamar yadda kisa na nan tafe sune suka ketare kogi ma talut kama sai a ci kamar yadda zai zo wa hum alladhina wa hum wa hum alladhina abaru akwai alladhina wa hum alladhina abaru nar sune waɗanda yake sun ketare eh, eh, abin nan teku eh, kogi ma qalu kama sai ati kamar yadda zai zo wallahu alimun bil zalimin wato Allah masani ne ga masu zalunci fa mujazihi mai sa ka musu ne ashe kuma in an ka ce mutun yayi yaki yaki kuma yayi abin da ya zalunci kansa domin ya ce a to a rushe al'umman musulmi ko ubangijin sa irsala malikin shi nada musu sarki fa ajabahu ila irsali talu sai Allah ya musu jawabi na cewa an nada talu tunanin cikin su an nada shi shine sarkin su to wa qala lahum wa qala lahum uhumu inna allaha qad ba'atha lakum ta malika قالوا أن يكون له wa علينا ونحن أحق لم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفيه عليكم وزاده بسطة بالعلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم ba an ce hada sarauta da abin nan da da wa'azi ya yi zama a ƙadar, amma mutane ba su dauka don haka wato abin nan cikin bani isra'ila biyu ɗaya na hada dawud da suleiman cikin musulmi fa biyu ɗaya na hada duka abubakar da umar saura bai hadu ba wannan su hitana wannan su hitana ko ba shi ne ba eh, don haka ba tauran rabawa ya yi sauki wa lahum nabihim wato annabin su ce musu inna allaha qad ba'atha lakum taluta malika Allah ya aiko muku talut ya zan sarki gare ku wato izmuhu shawul shi talut ibn qais min aulad binyamin a cikin bin binyamin ibn yaqub wal kiwa bi talut ai mai suna talut laqabi da talut lituli don tsawo gare shi wannan ya nuna kenan ah, abin lugar abin ibraniya kusa take da larabci wato Allah ya aiko muku ah, abin nan zan sarki gare ku qalu sai suka ce anna yakun lahul mulku alaina ina wato mulki zai samu gare shi akan mu wa nahnu ahqqu bil mulki minhu al hali mu mun kai cancanta da mulki bisa gare shi li'annahu laysa min sib'il mamlaka bai cikin gida na na na, sarauta wala nubuwa bai cikin gidan annabci فالمملكة مخصصة ba fa ba ne ma ne mahsusatun bi sibbi yahuda wato gidan sarauta an keɓance shi da gidan yahuda bi zalil mujama wa dalil muhmala yana yi ce yahuda ko yahuda wa minhu dawud wa suleiman dawud da suleiman suna gidan abinan yahuda wan nubuwa kuma annabci ita kuma bi sibti Eh, bi sibt lawaya sibt ne wato ga gidan lawaya ibnu yaqub alaihi salam duk annan an annabawan bani isra'ila in ba waɗancan ba gidan lawaya ne don haka nan kuke ganin ko cikin bible suna cewa labatis wato domin gidan malamai kenan wa talut lam yakun min ahdi hadaini sibtaini wato shi talut wanda an ka daɗa sarki bai cikin gidan lawaya bai cikin gidan yahuza bal min walad binyamin yana cikin ƴaƴan binyamin wa kana dabbagan wato sana'a shi jima aura yan ko makiyayi ne saboda haka da an kace an nada shi sarki sun kace ba su yarda ba yaya bai gadi sarauta ba ke bashi mun fahimta ko kala walam yutasata min mali kuma ba bashi wadata ta dukiya ba bai da samu wanda yake zai tsare mutane da shi yasa'inu biha ala al mulki Wata bai da samu wanda yake da samun nan zai iya tsare dukiya zan abin nan zai iya tsare eh, mulki qala annabi lahu sai shi annabi ya ce musu inna la qad istafahu wato Allah ya zabe shi ashe kenan wanda za a zaba da mulki sharadi shi zan mai halin kirki wanda yake eh, abin nan zaben Allah ya zabe shi alaikum gare ku wa zadahu basatan ya kara masa wadata fil ilmi ga ilmi wal jismi da jiki wato ya yi kowa ilimi kuma wajen abin nan kyawun jiki wato halitta shi mai kyawo ce wa kana alam bani isra'ila ya hisu yau mai idin aran nan wa ajmalahum ya hisu kyawo wa atammahum khalqan kuma khulqat ya hisu cikar halaye ashe kenan waɗannan su ne surorin da za a diba kamin a naɗa shugaba eh wato abin nan ga haiba ga ilimi wallahu yuti mulka man yasha kuma Allah na bada mulkin sa ga wanda ya so ba wai abin ibtila ko wanda ya so ya jarraba shi zai bashi eh, ita abu wanda ya so ya bashi la atira da alaihi babu sahab abin ba iya ce min Allah don me kai kaza wallahu wasi'un fadda wa Allah ko mai fadin falala shi ne alimun masani ne man huwa ahlul lahu ga wanda ya cancanci mulki wata wannan ya nuna kenan babu gado eh, amma ga sharuɗan da za a bayar da ilmi.

ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم to wa qala lahum nabiyyun sai annabin su ce musu ma talabu minhu ayatan ala mulki sun kace to in ya zan wato Allah ya nada shi to miya alamar da za mu gane Allah ya ya shi to sai ya ce musu inna ayatan mulki abinda ayat cewa an nada shi an sarauta an ya ce ku mutabuto wato akwati ya zo muku wato akwai wani akwati nasu wanda yake an rinjaye su an karbe kun fahimta ko kana fihi suwarul anbiya shi wannan akwati abinda a ciki surorin annabawa anzalahu Allahu ala adam Allah ya saukar da wannan akwati ga Adam wasta marra ilaihi ya doge har ya kawo ga bani Isra'ila wa galabarhum al-amalika sai amalika wato dogayen mutane waɗanda yake su ne asalin larabawa ah, suka rinjaye su alaihi akan sa wa sun karbe shi minhu da su bi sababi ma waqa hum min al-ma'asi don abin da ya auku gare su na sabo don kun ga in mutane Allah ya ba su wata ni'ima suka bar ni'iman nan suka ah, suka saba ma Allah sai Allah ya amshe ni'imar gare su hatta wata abin ah, alamar mulkin su mun sai a amshe wa fashu ko wa fashu zina kuma da abin nan sabo a ah, kuwa zina fihim cikin su hatta ala qari at tariq akan hanya ma sai su yi ta zina wa kanu huna bihi ala adun shi wannan akwati da da shi suke abin nan addu'a in matuƙa suna ganin sa sai kalmar su ta haɗu wato akan makiyansu da shi suke abin nan falu liriki na kware ga don kalmar su ta haɗu su yi yaƙi su wurin jaya makiyansu wa yuqaddimuna fil ƙitali kuma inda za a yaƙi shi a gaba shi akwatin wa yaskununa suna natsuwa matuka suna ganin sa to yanzu saboda wannan banna da ta same su har a malika sun fita sun karbe to yanzu ga shi an naɗa musu sarki don abin ya lalura ta same su har suna son an naɗa musu sarki don su hada kalmar su an naɗa musu sun ce to ba su yadda ba sai sun gota alama aka ce to alama wannan akwati shine za a bashi fihi sakinatun cikin wato akwatin nan akwai natsuwa ga zukatanku min rabbikum wato daga wajen ubangijinku wa baqiyatu mimma tarka al Musa wa al Harun kuma daga ciki akwai wani sauran abubuwa daga cikin abin da Musa ya bari ko ko mutanen Musa wa ala Harun da mutanen Harun ko ko su Harun din ai ku kuma wato abin da sun ka bari ciki wato wahiya sune na al Musa akwai takalmin Musa ciki wa asahu da sandashi wa amamata Harun da rawanin Harun wa qatizun min al sannan da abin nan kwando na abin nan na man mannu da salwa wanda sun ka dora ci ya'yan abin nan darba eh, allazi kana yanzu alai wanda yanzu yana sauka gare su war dalil alwai sanan da guntayen alluna na taurat ai abin nan eh, kisar hawa to kalayin alluna waɗannan su ne a cikin wannan akwati kun ga wato wannan babban akwati ne kwarai da tarihi eh, tahmiluhu mala'ika kuma zai zo ba kowa zai kawo shi ba ku gani ya taho cikin iska ya sauka gaba ga talu mala'iku na dauke da shi halin min fa'iliyatiku kun fahimta ko inna fi dhalika la'ayatin lakum ga wannan abu akwai aya gare ku bisa ga mulkin sa in kuntum mu'minin kun zama su imani wata wannan ya nuna kenan ashe ana son kuma sarki yana rike da wani abu na tarihi wanda ke abin nan hada kalmar mutane fa hamalatul malaika sai malaiku sun ka dauko wannan akwati bayna samai wal ardi tsakanin sama da kasa wa hum yanzuruna ilai suna kallo yana tafiya hatta wala atku inda talut har sun ka aje shi wurin talut fa fa aqarru bi mulki sun ka ce to yanzu kan mun yarda mun san wannan yahi karhin mu eh, wata sara'u ilal jihad sun kai gaugawa ga karbar za a yi jihadi khatara min akwai min min shubabihim sab'ina alfan ya zaɓi soja yara wato dubu saba'in aka abin aka ka ka ka ka ka ka